انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا حقيقه mun halicci mutum daga digon maniyi wanda ya cuɗanya da tsakanin ruwan namiji da ruwan mace kuma muna jarrabarsa da nauyin da muke ɗora masa na shari'a don haka sai muka sanya shi ya zama mai ji kuma mai gani domin ya iya sauke nauyin da muka ɗora masa na shari'a.